ya maza za su zo suna gina tukunya eh yadda matan nan ba sa yadda su aura sai mai kuɗi kuma kawai su yadda su zauna gina tukunya a'a zuwa za su nemo manyan kuɗi <clears throat> assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci idan ba ku manta ba san ɗazi mun yi alkawarin za mu kawo muku wannan eh, za mu kawo muku eh, za mu saki waƙar labari na ta farko waƙar da za a fara a labari na ta farko to duba da wasu 'yan tangardodi na harkar na'ura da dai sauransu to mun daga eh, abin zuwa mun daga abin zuwa gobe insha Allah gobe karfe 8 in Allah ya kai mu eh, eh, karfe 9 na dare insha Allah za a saka muku waka ta farko a fim din labarin waƙar da za ta fara zama waƙa da za a fara ta farko a cikin fim ɗin labari na allah ya samu dace allah ya taimaka amin amin ne muku fatan alkhairi kowa da kowa allah ya samu dace masu kawo gaisuwa ina amsawa ina godiya kwarai da gaske muna godiya madalla madalla a huta lafiya